matsala idan ya yi fitsari baya tsayawa idan ya sai ya dinga zubowa har sai an idar da sallah to ya zama ciwo shi waɗannan abin guda shida da suke fita daga jikin mutum duk suna iya juyewa su koma ciwo shi sa malamai sai suka yi babu na salis salis wani larurar tusa baya riƙe ta wani larurar kashi duk sanda ya je tusa sai ya yi feshin kashi wani larurarsa ta mani ne yake ɗiga baya tsayawa wani mazi wani wadi wani bawali suka ce idan ya zama larura yanzu kai abin da za ka yi kamar yadda mace jini ne yake ɓarke mata yaki tsayawa wata ta ce wa annabi jini ne yake ɗiga har shekara bakwai baya tsayawa sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa tawadda ili kulli salatin duk sanda zaki sallah ki alwala shi kenan. ba ruwanka ko kana cikin sallah kaji yana zuba kada ka yanke sallar domin ko ka yanke ma ka je kayo wata alwalar ita ma dai irin haka za a yi in kayo wata ma haka zai faru to me amfanin kuma in dai ka ga mutum wasuwasi ya dame shi ya saki shari'a in ka bi shari'a ka yi maganin wasuwasi don in ka bari kuma wasu wasuwasi yana hawa kan dokar shari'a to kai kuma ka gama yawo so da kan aka ce me zubar bawali ko bayan gida ko rihi kawai ya alwala ya tada sallah me ya kamata ka yi sai kai alaula ka tada sallah to in ina cikin na ji fitsarin na diga ko tusan na fita ya zan yi aka ce ci gaba da sallar kaga an hutar da kai sai ka ci gaba kana tusan ka kana sallah kan bawalin ka na diga kana sallah kuma sallar ka tana nan daram alwalar ka tana nan daram har sai ka ce assalamu alaikum in za ka shiga wata sallar sai ka sake yin wata alwalar ko ko liman ne baka karanta shimawi ba kenan ai an faɗi cewa idan liman ya zama mai ciwo ne mai ɗiga shi makaruhi ne ya zama limamin ratibi amma kuma ba ko hakan ne ba matsala to ai shi sallarsa ta yi tunda sallarsa ta yi me ya shafi taka kai ko limami ne abin da ake so sallar liman ta yi to an ce tasa ta yi to me tsoron taka kuma ko tasa ba ta yi ba me makomar taka wa ya gaya maka in sallar liman ta ɓaci taka ta ɓaci ba kowace liman yana tsakayin sallah sai saki tusa sallan mamu ta ɓaci me kamata ya yi tasa ce kaɗai ta faci sai ina sai ya fita yana da zai fita ta hanya biyu ko ya jawo wani ya istikhilafi ko ya tafiyarsa kowa sai ya karasa sallarsa shi kadai hmm? ko kuma ya jawo muku wani ko kuma ya tafiya sa tura wani ya karasa muku ko mutum yana tsakar sallah sai ya ji jini haɓo na zuba sai ya riƙe hancinsa sai ya fita ya tafi ya je ya wanke jinin ya dawo ya ci gaba da sallarsa in kuma yana jin kafin ya dawo an gama sallah sai ya tafi gidansa ya ƙarasa sallarsa a can abin musulunci fa mai sauki ne in ka ga shaddadawa da tsanantawa da wahala to an kauce ma shari'a amma ita shari'a duk larurar ka ta nema maka mafita in ba ka da lafiya ya za ka yi sallah aka ce yi a tsaye in ba za ka iya ba jingina in ba za ka iya ba zauna in ba za ka iya ba jingina in ba za ka iya ba kwanta a dama kwanta a hagu yi rigingine ka yi rubda ciki ka yi ma da ido kaga malamai sun bi ka ko ina duk abin da ya taso maka an maka fatawaya za ka yi don mutum ya zo ya ci dole sai ya yi sallah a tsaye gashi bai da lafiya to kaga ya shaddada wa kansa yawwa to shine abin da shari'a ta ce wanda ya ce malam tambaya ta ita ce ina da kana da me a kanka inda na zuba ruwa ina da larura a kaina idan na zuba ruwa ko ya yake sai ya tashi da ciwon to me matsala ai ka daina zuba kana da larurar da in ka zuba ruwa a kanka yana ciwo me ya kamata ka yi lokacin wanka sai kai shafa sai ka wanke duk ragowar jikinka in ka zo kanka kawai sai ka shafa ruwa tunda gurin ya zama akwai larura ai na gaya muku ba abin da ba mafita kai ba ma wai kanka yana ciwo ba malamai suka ce za ka iya yin temama ko da ga ruwa a gabanka iza khafasti imali in ka ji tsoron amfani da shi cewa zai ƙara maka ciwo ko ko zai haifar maka da ciwo ko ta akhur bur'ihi ko zai kawo ciwon ka ya jinkirin warkewa ma in baka sa ruwa ba wannan ciwon zai warke a sati guda amma kana sa ruwa sai ya kai sati uku aka ce to kakai amfani da ruwan ko kuma ga ciwon amfani da ruwan ƙara yawansa zai yi ce a bar ruwan ko kuma gashi lafiyar kalau in kai amfani da ruwan zai haifar maka da ciwo aka ce kai taimama to kai kuma ga ciwon ma tabbas sai kai in ka zo yin wanka tunda dama a nan ne matsalar take in kai wanka duk ka wanke jikinka gaba ɗaya wajen kan kawai sai ka shafa ruwa shikenan kai sallarka kalas eh baka da matsala insha Allah na ce idan mutum ya rasa raka'ar farko ta sallar isha'i idan zai rama zai yi karatu a bayyane ko a ɓoye domin suna cewa a ɓoye wato ita sallah in kana son ka huta ka dinga ci gaba kuma ka ɗauka inda ka fara shine farkonka ko da ku na biyun liman ne ko da na ukun liman ne ko da na hudun liman ne kai ka ɗauka inda ka ce Allahu akbar kai ka bara harama to ita ce raka a farko a gurinka da ka riƙe wannan fomular ka huta so da aka idan liman ka zo ka tarar ya yi raka'a ɗaya aka shiga ta biyu a wajen liman ce ta biyu amma a gurin ka kai ita ce ta ɗaya to inda ta ɗaya ce mai ake ta ɗaya fatiya da sura ashe wacce ta tsere maka mecece yauwa to kaga tun da gaba za ka ci sai kai ta farkonka idan liman ya tashi sai kai ta biyu ta biyun da ka bi liman a gurinka ita ce ta biyu shi gurinsa ta uku ce saboda haka ta ukun da ka bi liman a gurinsa ta hudu ce kai ta uku ce in ka tashi ta ƙarshe za ka yi ta ƙarshen ka mece ce fatiya ce a sirrance amma in ka ce to in na salima a ta biyu to ni ma a ta biyu nake in na salima a ta uku ni ma a ta uku nake ka ga ramuwa za ka yi kenan a cikin sallar taka ko to in ramuwa za ka in ka samu liman ya yi raka'a ɗaya ya shiga ta biyu sai ka zo ka same ta kai ma a matsayin ta biyu kagan aka yi ana ta biyu ko ta uku kaga kai yanzu ana bin ka bashin daya so in an gama sallar in ka miƙe waccan da baka samu ba ita za ka rama don ko za ka rama ta sai kai karatun fatiha da sura a bayyane to sai zama ci gaba da sallah ne ya fi ko kuwa rama ta ne ya fi to ci gaba da sallah hadisai sun fi goyon bayan wannan shine wa ma adaraktun fasallu wa ma fatakum fa'atimmu wata ruwayan faƙadu to amma fa'atin mushi ya fi zuwa akan fa'atin faƙadu